hoto na talatin da bakwai mun san da sati kwana bakwai ke garai Allah ya ce duk sati a keɓe rana guda na sallah ranar bauta ma Allah ranar nan babu aiki al'umman nan ta Yesu ya kamata ta taru ta karanta magana Allah su yi sallah tare su yaba Allah su yaba sunan Allah ya kamata wanda yake bin Yesu almasihu ya bi magana Allah ya san magana Allah ya taimaki kuma mutane su san magana Yesu almasihu muna gani cikin hoton nan mutane sun taru don su tuna da mutuwar Yesu almasihu duk wani mutum wanda yake bin Yesu almasihu ya kamata ya tuna da Yesu ya mutu an gicciye shi saboda zunubinmu mu Allah mai son mu ne kuma ya gafarta mana in mun ci wannan gurasar muna tunawa da gicciyewa Yesu almasihu mutanen ga da sun ka taru suna shan ruwa cikin ƙoƙo don su tuna da jinin nan na Yesu da ya zuba saboda mu. Yesu ya ce mu ci abincin nan tare. Da Yesu ya ɗauki gurasa da ƙoƙon nan da wa'ansu ruwa a ciki, ya musu ku yi wannan don ku tuna da ni wa'anda ke bin yesu almasihu in sun ka ci gurasan nan sun ka sha ruwan nan tunawa da yesu ya mutu saboda zunubinsu kuma ya dawo a duniya